هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة إلى آخر الآية كان نبي قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسارى فجر لو كان مطعم بن عدي حيا حي حيا ثم كلمني في هؤلاء التن التن لو آه، لقهم له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت مي سكر مقوم بايا إنا تاشي ونبادي eh kar ku yi sabani ina na'am حدثنا حدثنا مين موسى بن ita shi za mu karanta shi muke so mu karanta ba karanta katil asir binabli ba in karanta wannan wa zai zai nuna mana ga muna babi 130 ne da 31 a eh, mun hausa maka da ba laifi ba ne a jisun karshe shi za mu yi a kan babi ko babu su ji da shi bin bilmani eh shi zan tashi na hadisi na karshe eh gaskiyanku ya hmm. eh, ma wannan da muka karanta ba kwasan muraja ne Yeah, hmm. بسم الله نعم قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن ابي بن شعيب عن ابيه عن جده في هذه القصه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا عليهم نساءهم وابناءهم فمن لك بشيء من هذا الفيء فان له به علينا ست فرائض من أول شيء يطيئه الله علينا ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ وبرة من من سلام ثم قال يا أيها الناس إنه ليس لي من الفيء شيء من هذا من هذا الفيء من هذا الفيء شيء ولا هذا ورفع أصبعين إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأود فأبدوا الخياط والمخيط فقام رجل في يده كبة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها برزعة بردعتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك فقال أما إذ بلغت ما أرى فلا أربني فيها ونبذها كتي وحدثنا موسى ابن إسماعيل في مشاركة بوهرد ونن مالما شتي حدثنا حماد حماد ابن سلامة شتي عن محمد ابن إسحاق كجالا أنا أمر ابن شعيب أنا أبي عن في هذه القصة محمد بن إسحاق abokin lejima imam buhari ya yi mu ana na ya yi imam maliki ya yi mu ana na kuma al'amurubin bin ma ana abi an jaddihi shi kistan kawai sibin hazin da sauran malamai sun dau a fara hadisin da ya zo a kan ana amuru bin shirai ma ana abi an jaddihi amma babban malamin wanda ya ta hakikin tirmizi mutum misra nan bawa allah nan ya yi bayani mai kyau ruwaya an amuru an shaibu an abi an jadi wanda albani na mutunta shi fiye da mu'asir duka hakikin da ya ma turmizi ya doki safawa biyu ko uku ina bayanan ruwaya an amuru bin shaibu ana abi aljaddi ya ce duk yadda hadisi ya dawo zai zama hadisin hassan ne da shawahi to shi sa albani bai sananta da afa wannan hadisi amma su ibn hazm da sauran malamai aka ce hadisi amur bin shaibu ana abi aljaddi kwandam na fatan gane to amma nan hadisi ya zo kuma muhammad bin isaac na ce ban masar na yi shiru ban ji wani ya ce ga sunansa ba wanda mu'asiri ne ya yi tahkikin tafi da wa wanda albani na son sa ba masari ne kuma ya yi karatu da yawa mu'asiri ne kuma ya yi tahkiki mai yawa na ba ku a dunkule ne in ga musala da ake karanta muku kun gano kuma littafi na nan juzu biyar ilimin da yake ciki a kan tirmizi abinda ya yi na tirmizi allah kawai na ya ku ba ni sunansa kuma suna yana nan <laughs> an gode wai ba to insha Allah za ba eh. ka littafi to hadisin anan ya zo Hassan ne li shawahi don nasai ya ruwaito cikin kitabul heba. Ahmad Shakir yayi tahqiqin Tirmidhi to da yazo kan wannan ruwayan bayanin da yayi safa uku ina magana ruwaya amru bin shu'aib an abi an jadi yadda magabata suka yi kamar yadda imam tirmidhi ya doki jisun mutum zai sujada shi tafi da kafansa ko tafi da annunsa talibin ilimi ya kamata ya jiwe samu wannan bahasin ibn kaim ya wahar da mutane a can zaka tafi da kafanka zaka tafi da guyanka da buhari ya zai duk kowanne hadisan ya yi wanta hakiki ya ce duk abin da ka yi daidai ne duk ajisai da ya kawo su akwai magana kansu ka tafi da kafa ko ka tafi da annu daidai ne ya ce kwanci ajisin da ake kafa ka tafi da annu ko ka dawo ka kufi da kafa ya ce duk magabata ba su sallama masu ba ba su yi buhari da muna shan wahala akan fahimta wannan nusus sai mun kai ya yi mangana kwarai to wai su rakumi kafansa a baya yake ko annunsa wani tafi da kafa wani tafi da annu babu shakka manyan malaman musu bumbaz da sauran malamai sun yarda da waɗannan hadisan amma buhari ya yi wani tahkiki wani ɗan karmani ta fi a kan waɗannan hadisan ilimin da ya kawo za ka sallama masa ya ce kana dama ka tafi da annu kana dama ka tafi da kafa shekuru shawahid da ilimi nakd mutum zaka sallama masa to haka amir shakir kuma ya yi wannan akan wannan sai ce fakarar rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana mangana gazwat hunain ne gazwat hunain sauran dan shekara biyu manzo Allah zai bar duniya duk mutum da yake da matasa yana so jihadi to ifara daga hudaybiya zuwa ranar da manzo Allah ya bar duniya ya karanta rayuwa mai kyau a manzan Allah kan wannan shekaru uku zai fahimci menene manzan Allah sallallahu alaihi in ka doki yayin da ya hijira shekara biyu zuwa shekara bakwai zuwa shekara fato maka to anan zaka samu ayoyin suratu bakara suratu ma'ida an fa bara'a surat muhammad waɗannan surorin a kan gurmuzu ake yi an kice shi an fito da shi an daka an biyo shi an kasa rudu fi'ila ake yi to in ka duk wannan ayoyin wannan sukari shekara ɗaya da rabi zuwa shekara takwas lokacin bude makka to duk ayoyin da ka dauko su rududu fi'il ne in sun kashe ku kashe ku in sun koma ku koma in sun yi kaza ka a yake su to lokaci an kure shi ne an zo badar da ya ba su nasara kuma sun dawo a yaki to wannan harshen kur'ana nan wurin in ka takaita ka koma ayoyin maka ba ba ka koma ayoyin karshe rayuwarsa ba za ka yi asara shi sa talibin ilimi akwai tafsir da kai tafsir na ibn taymiya mutum koma can shi sa na kanta ma yace yace da in ka je a can suratul hashr wala tumsiku bi ismi Ya yayi mangana ya wuce lokaci mubadar ake yi masu imani sun shigo an fara yaki an gama badar matan da suke madina wanda suka yi rida sun komo shi ake bangana kuma daga baya ƙura'an ya ce latin tun suku bi isa mi kawasar duk arniya ku saki ta tafi to amma yayin da aka koma aka bude makka wanda suka yaki nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna son suka kashe shi kamar yanzu shi ya wuce mutum 80 sun zo suka shi shi na hutani'in shi kama su shi sallame su su zo su kashe shi ba kuma ga maka ga su ya kama su yarki su ba su ba da jiya ba bai ce mu kuma shi sallama mamtan maka da ya shiga maka hanyar da halin mulwali ya shiga a can ya samu kawama wannan wani tsura ba samu kawama ba to shi wani sun bakin cike shi suka gudu suka tafi yaman shi matan suka musulinta da aka dawo da su ba su musulinta ba shi manzan laimar masu matansu ba su musulinta ba in ka dauki walatun su bi isan kawafir ka duk waɗannan arna ne sun zo har manzan da sallara sai na neman su ba shi kayan aro tafi yaki suna masa yi zigiri amma ya matansu ya ba su ya ce ba su komai ba kuma in ka sake kuma layan hakumun lawo an na lam yi katilukun fiji wa lam yi kurishikun menene min hu an ruhu wa tukstu ilaihi masdari ne mu'awwali duk jumla mufida in an kawo masdan mu'awwali wani karatu ne daban shi ya kawo cewa a kyauta masu duk wanda bai kashe ku ba bai fito da ku gidajen ku ba har ne yake ba ku zumunci ku masa an taba ruhu ku kyautata masa otuk su ilai ba bayan wannan ma ku kyautata masa ku masa zumunci ba arna ba ne to in ka zo yakin da ka ce umirtu an ukatilan nasa in ka dauki wancan umirtu an ukatilan nasa ka doko layan hakumullahu lahu shi ka hada shi ka fito da natija amma ka roke tubara nan shi ka ce umirtu an ukatilan nasa za ka yi barna talibin ilimi shi ka ji malamai za ka gane karatu fakuhiya za ka yi barna umirtu an ukatilan nasa daidai ke. amma haka manzo Allah ke yaki ne ake yaki yaki ne to dai duk wannan sai ya salama to kuma ga ana hunain kenan za an ci nasara ba yakin da aka ba manzo Allah har kamar Hunain sallallahu alaihi wasallam an zo na gama da shi da kulle kulle ba su bar kowa a gidansu ba farko sun sa matasa a gaba da dattijawa suka sa mata da 'ya'ya su bi su sofofi suna baya da dukiyarsu baki daya shi ana kada ganga duk wanda ya koma baya ya koma gida kwamfo ba komai shi sadaka fara yakin farko suka ci nasara suka ya ƙi sahabai shi manzo Allah ya saya sallallahu alaihi wasallam yace anna nabiyyu la kaziba lokacin wanda suka bi manzo Allah ba su musulunta ba wanda suka gubu manzo Allah ya yafi masu suka koma gefe sun ce sirrin sai gama har yanzu fi qulubihim marad shan laifi duk kasa nan ba ikon kowa ba ne ni yanzu ba na iya dauka kasa kai ba za ka iya dauka kasa ba nasara da so a yi wannan kuma daga Allah ne don ya yarda zai taimaki annabinsa don an fi karfin su ga mutanen maka sun bi su kumfo da yawa suna riya riyan da suke dan garin ne zai ci nasara yau ba wai addinin ba ne in kashi san ka duba yawan su suna alfahari don a nuna kasashen larabawa cewa su ne dan su ne amma ba zance akida ba ne aka je da aka tashi bayan da za a shan laifin ko kaza wasa wajen da arnan su shi ne cewa ma ramaita izin ramaita walakin nan laha eh, wannan shi ne cin nasara aka gama yaki aka tara dukiya da komai bai ba taba samun dukiya irin wannan ba ba taba samu dukiya irin wannan ba shi manzala jaraba ya zo ifara jaraba ya kusa tafiya lahira limai za kenan shi doko an ansar da muhajirin manya-manya mutane shi hana su dukiya duk mutum madina ba ba shi ko mutum daya ba daidai rakumi daya ko igiya ma ba ba shi ba don a gwada imanin su su abakar da umar da usman an hana su shakan duk waɗannan rububin wanda suka zaga shi kira mutum da ya rakumi ɗari ibashi ta tafi da shi duk ayan bai sa su musulinta ba ƙur'ani bai sa musulunta manzan lai hada su da dangin da yan ka ba su musulinta ba dukiya ya ba su suke a shaɗar la'ila illallah saboda kana gan kudin nan kana gan mu muna zaman lafiya nan wani ya zo karatun bashi da kobo ya samu kudi ba zo nan ba kudi wani abu ne wanda an hada shi da rai duk ayoyin ba su musulunta ba shi da wannan shi manzan ya bayar abin da ya saura shi ba sauran mutane amma hana mutane majina da wani hikima na gina al'umma ya fi dan kaba kausain zai bar duniya da sahabai domin gina su da kana'a da tsoro Allah su manta da abin da yake hannunsu shi san ka kai mutukar ka daina kwaɗayin annu 'yan siyasa duk talibin ilimi da yake kwaɗayin neman kujera da kudin addu'a to dan siyasa zai takaka ya wuce in kana suka zama mai izza ka zama kana nasiya kuma kana da kana'a shi ka ji daɗi ka gaya kowa komai kuma karka ci mutunci kowa shi a zama lafiya ku kuma kuna kallon mu kun ce kar mu yi siyasa dole mu yi siyasa ya ba za a yi siyasa ba in ba mu zaɓi mutum kirki ba mun yi shiru mun zama gidadawa shi yan kwaya su zaɓi daidai da su shi su zo su rufe mana masallatai su ce kar mu yi sallah saboda ka duk malamin da baya siyasa ba yabonsa ake yi ba ya zama ba gida ne ka yi siyasan amma a nan akwai npdp na yabe buhari wani kumbura zai akwai yan akwai yan kaza to ni in ce ku zabe mutum kirki ni ma na da mutum kirki ba da za ku ce don me ni na zabi wani wannan magana na ku kuskure ne kana da yanci ni ban da yanci to zan ishara ku zabi mutum kirki ni ma zabi mutum kirki amma ba zan masa talla gabanku ba saboda ku har yanzu akwai wani ba zuciyanku wanda ku yadda malaman su yi ba shi sanu za ku gane da kanmu haɗe muke shi mara ya hau mimbar shi ce ku zabi buhari shi ku ce mun yarda kula sayan ibaku amma yanzu ba mu gaya muku wannan duk kungiyar da tijaniya da kadiriya ba wani malam zai buga kirji a nan kano ce ka yi ka za a yi za ku karanta ne man ku ya mutu za ku kira mu je a mata wanka baban ku ya san zan mata wanka mu birni shi misali kafa ne mu yi sallah kun yarda mu ba ku iman ku yarda mu ba ku kalmar shada ku yarda auren ku mu yarda amma zancen kudi da siyasa kar mu shiga ciki ba mu san shiga ciki ba eh kudi naka zaka yi waya ma zaka yi nawa za a fita wannan lokacin tambaya ma ba dariya ciki malam nawa za su fita malam garan garan kamar mace tana mangara da bi an gama wannan kai ka sai da zaka saba shi haka ne kuma zance siyasa to yadda kuka yarda da mu iyayen ku sa mutu mu zan tuba su mu masu wanka mu ga al'auran su mu sa masu likafani mu je mu sayan masa addu'a mu birne su matan ka sai ligima duk sirrin duniya na za ku zo ku gaya mana inda kan kwanta da ita ba ka iya kwanta da ita duk za gaya mana amma an zo wajen kudi shi ku ce mu saya nan wurin kan sallaka mun je wajen siyasa kuma mu iya ba mu zauna gera mu malamai ne ba za mu zama gidadawa ba in siyasa nan kun kyale su in kwaya ne za su zabi shugaba yadda ku suke daidai da su su zo su maku cici su kakkare maku hanyoyi su ci maku cici su hana ku sallah shi samala bakar gumiya ne jikansa ya yi mangana na biyo wasu yan bida suna go ya ce zabe ta ci sallah mangana ilimi ya yi ba hauka ya yi ba ba wai son zuciya ya yi ba abin da zai kare mutuncinka da jininka ka yi shi ko da salla zai wuce ma wannan shi ne abin da ya ke nufi zabe an zo arna sun sa gaba suna zabe ka koma an sata akwata an je an ce john ya ci an sata akwata kai kuma kana na kana taimun nafila shi a zo john hau ya za ka yi da kanka ka san har yanzu wasu kirista suna shiga nan su shiga kawai ta musu doki matasa su zo nan sabon gari a masa abinci a yi kwana biyu ana nuna masa alainuya saboda talauci a yanzu sau zaura ka ba dalilin za ku mara wani saboda ka zabe a fita ya zabe a zabe mutum kirki wanda kun yarda da shi amma duk mutum da ya zabe mutum don mana wasarwa zai dangana kodansa wannan shi na abin ku yarda da wannan mun sai ba ku yarda da mu zancen kuɗi yanzu da an kawo wani bakin ne da nan ba tafsirin da ba za ku yi ba an kawo ma malan zaka bai ba mu ba za ku faɗa wannan kar ji lahira muna neman juna ta kudu bayan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne ike cewa bayan mun karanta satin da ya wuce fakar rasu sallallahu alaihi wasallam ruddu alaihi sa'a sun zo ne waɗannan da suka zo suka shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rushe jini sauraka da manzo Allah zai bar duniya da an samu shi suka musulunta su mutanen Hunayn shi suka zo sun ce ya rasu rasulullah amma yana mana kayan mu mu musulunta shi manzo Allah sallallahu alaihi ce nawa hum fi na mai maku amma sauran al'umma ba zan mai maku ba shi na shawara da su na son gaya maku ne yadda kuke son mu kuke tare da ku in kudi ya hadu mun tara kudi a makarantar nan to mun ga gaya maku in ba aka ba lahira zamu rabu baran baran tuhuma tuhuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo kudin shi yace hum sina wa ya kira mutane hune ne yace na mika muku amma na sauran jama'a shi na shawara an zo an raba ganima matashi bashi da aure an bashi kuyanga guda uku da ke yu an bashi ganima daya ha kawai ja kwaci shan an kwanta masa hankali shugaban kirki shi ce da almaji zo nan ba mu wannan zan ba yan wanka mazan saka maka nan gaba amma ka zo ka sa mutum ka ba shi kaya ya sha wahala ka zo ka kwaci ko komai son da yake ma zai ji wani abu a haka siyasa manzo Allah yake shi kira su bayan mun yi karatu a can da manzo Allah ya tara su sun ce sun bayar sun bayar manzo Allah ce la ku koma shugabannin naku na unguwanni su kawo mana labari wanda ya ji dadi ya bayar wanda bai ji dadi ba ya karba ya rike kayansa wanda kuma yana so ya bi mu bashi ya bi ba dole nan wurin saboda an riga ba ina annun wani na ba ta kuna gani wani bayan an dawo an gaya ma nan muhammad sallallahu alaihi cewa mutane sun yarda za su mayar shine manzan da ke rubu alaihi sa'a kuma masu su wani Allah ya saka cika dala nan wurin ka bashi ba ruwansa mace yake so wani kuma ka bashi mace daya ya fi so fiye da duk duniyan nan kowa da Allah shi ya ce rudu alaihi nisa'u wa abu abna'u faman masa ka bishe min haza sai wanda ya rike wani abu a cikin wannan dukiyan ya rike kaga an sa mai ne fai'i saboda jihadan lana ya yayi duk abin da ya zama fai'i ma'ana yakin da ba kawai ba da karfin kukaci ba fa'ina inna lahum bihi alaina sittu fara'id wanda ya rike nasa shay min hadha fa fa inna lahu bihi alaina sittu fara'id min awwal shay wanda ya riga ya dauko nasa kayan ya ba a cikin abin da ya samu na ganima to insha Allah nan gaba mun samu kudi mun samu wannan fara'id na shi sallan farila fara'id ma na rakuma guda manya manya rakume guda shida zan saka ma wanda ya maddi nasa ya mai da nasa da aka ba shi ya mayar to fa inna lahu ina da sakamako alaina a gare mu situ fara'i min awwal shay yusnahu lahu alaina rabon da Allah zai ba mu nan gaba zan biya masa amma duk wanda ba ɗan wasa da suka musulunta su rike ma'ana fa man saka fi min hadal sai wanda ya samu wani abu na cikin wannan ganiman shi ya mayar masu wanda man saka ba ba ya rike ba a wanda ya mallaka da shi mana ɗan wansa to in Allah ya da zamu biya shi haka kai saura ka mutu da kudi ko yana mutunta ka ka sai da kai zaman lafiya da kudinsa duk wani tsoro sa a makar ka sallaka cikin shanin sa yanzu nan ce zuba da mutunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tafi da sa duk inda imanin sahabbai Madina suka kai da aka raba ganiman shi matasa suka fara gulu-gulu ana ganin manzan da zai koma madina da zai koma madina ba kaza ne kaza ne shi ya tara su sallallahu alaihi wasallam shi zai fada masu kalmomi mutanen madina ba za su manta wannan kalma har ranar tashin kiyama shi sa manzan yana kwance a can suka yadda suka tafi da annabi mutane suka tafi da duniya wannan shi na dini duniyan da kuke gani mace ne da dan neman shuhura da abin da zaka ci ka sha da dukiyanka shi kina za a sa kali kafa ne ga kyauta kyautata lahira shine zai gyaru kuma zala sallallahu hunain da ya raba kayan da ya saura ana ta bisa mutane maka suna ta rukunsa har mahaifinsa ya fadi kaya ya rike shi ya ci ko ba mu mayafina ni ban ba marwaci ba ne na tara wannan baki da zan baku duk shugaban da baya sake annu baya bayarwa to ba zai zama lafiya da mutanensa ba Allah baya son shugaba marwaci shugaban marwaci Allah baya son sa duk ɗan siyasan da yake boye she lokaci yayi ibayar ba zai ci nasara ba ka fara bayan lokacin da aka zabe ka har ka zo ka mutu kyauta ne mutum mutum kirki kulli sake annu amma na kudin halal ba zai yi ba ka zama maruwaci ka malaki mutane ba zai yi ba wani ka ba shi kudi kai da shi layu marki ba son ka yi amma ka zama maruwaci to ba za a zama lafiya da mutane ba haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam shi yace thumma dana ya'ni nabi bisa shi kusa da min min ba'ir fa akhadha wa barra min sanan shi kusa da rakumi ya shafa kansa abin nan sa ce ce ya yi wannan innahu laysa li fi min haza sai shi bayan shafa rakumi ya ci kun ga rakuman nan baki daya ba na bukata komai a ciki don mutane an fara tanafusu ba taɓa samu ganima kamar irin wannan ba شيتي ولا هذا شيدك أن ننسى هكا بالجرمة أصبعي يا ننسى وبدان بك قومي أتكلم أبنى إلا خمس شهم في وهم مردود عليكم ما هم سنزام المكو فكيري ما سبرا أزوس باسو شيتي ما زي كاو كنين فأدوا الخيات ومخيات amma ganiman da aka dauka duk mutum da an tara ganima ya doki allura ko ya doki zire a ciki ba tare da an bashi ba emir kuna jin karatu kudin hukuma kenan ku saurara ku ji daga chairman ko gwamna ko shugaban kasa ko duk wanda aka daura masa amana isaure wannan karatu an tara wannan ganiman shi manzana sallallahu alaihi wasallam bayan ya raba shi ya ce ba na rike komai daidai da ɗan yasu shi ya nuna shi ba na bukatar shi homsi homsi kuma ina gidana kafin taɓa shi na mai maku fakirai haka nake tashi babu su to amma ina son gaya maku ganiman da aka tara duk mutum da ya doki zere ko allura a ciki emir tun da ba raba ba zere ya kamata shugaban kasa da ministoci da sauran eh, 'yan majalisa su san duk dukiyar da aka baka na amana ana biya ka albashi allura ka dauka za ka yi bayani jiyin da manzan da ke fara ya ce fa'addu alkhaya duk abin da ake dinki da shi walmikiyati da duk zere da abawa abin da koyi da shi kumar da shi shi da karshe tashi sabai ba masu mai bani jama'a dan shi'a fasiki ne fajiri ne amma ya ina inkar qur'ani amma sahabai ummani ma aka bamu mu ringe ci Allah kankar masu zunubai su wallazina ja'u mi ba'dihim menene yaquluna rabbana ghfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna mutum ba shi da laifi ka ci Allah ya fi masa ya zama wasa kuma kenan suna da laifi amma alherin su yarin jayi koyinsu yan ajanna ne ka yadda dan shiya kar ka yadda ka mutu eh. bakar dan ajanna ne umar dan ajanna na isha ajanna ne insha Allah Allah ya rike su baya bukatar insha Allah wannan umar sai dai ka yi shi tabarrukan eh shi fa'adu al-khiyat wa al-khiyat fa kama rajul shamsi ya tashi fiye da kubbatun min sha'ir akwai zire kubbata akwai zire dan zire haka ya dauko ashe ya dauka kafin araba zire fakala akhadtu hazi yace na dauki wannan zire ne li asla bihi barzaga li don gyara abin na ta kai an gyara kayana da shi riga ya yaji na sai wannan da zire shi na dauka fakara su sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah amma ma kana ni amma wannan nazarin inda ina da haƙƙi a cikin wannan nazarin wani bani abdulmuttalib dai abin da wannan nazarin da ka dauka ni a nan muhammadu ina da haƙƙi a ciki bani mutalib suna da haƙƙi a ciki amma ni da zuriya mutalib mun yafe ma sauran al'umma ka nemo su yafe ma wannan nazarin kuna ji wani jumla zare ne fa na gashin dabbobi wanda ake dinka wani lokacin da aka tara jama'a ashe wani ya dauka zaren zai dinka kayansa da zai saka ba tare da annan muhammad ya sani ba sallallahu wasallam ba tare da al'umma kudin al'umma ne shi mutum ya tashi ya ce ni na da kiwon nazarin shi nan zan yi amfani da shi shi manzan da kyau haƙƙi na da yake kan wannan zaren da haƙƙin bani mutalib mun yafe amma sauran ban da iko kai kuna gane wannan yaran shi yake shi mutum ya ce amma izin balagat ma'ara inda abun ya kai yadda ka faɗa nan fala'ar ba libi ba na bukata ba na bukata wannan zirin wannan ba zaushe ya yadda shi ke ba na bukata a kan wannan zirin shi na tara al'umma su ya fi wannan zirin ai wala na ba na bukata wannan zirin zirin in tara jama'a ce a yafin wannan zane ba zan iya ba amma da shi shamomi nawa ne suka dauka kudi gwamnoni nawa suka sata kudi ana mai da shi ma da alfahari an dauki kudin gwamnati in ka samu aiki ma murna ake ma ka je ethiopia ka aure ko ka tai nijar ka aure ka zo ka ci kudi kana in ina ba a ba ka iya ba ka taka kowa wallahi ina raba karɓar misali ko masallacin da kuke gani mun ce ku tara kudi dun limam ko malamin da ya dauki kuɗin saraka ba tare da ka'ida ba ya cinye a ciki za ka mai shi ka'ida ne shi san kana suka gina masallaci ko kwai fitila ne ka rubuta kudin ka daban wannan kuɗin daban sai da ka dauki wa wahalar da kake sha ba ka zaka sha mamaki inda kuɗin jama'a ne shi da ba ba da zaka kuɗin jama'a aka gwamnoni namu da 'yan majalisar namu da suka dauki kudin al'umma abin da ya lalace kasar nan shi cin hanci cin hanci ne har ila yau me ya har yanzu boko haram suke da abin da suka gin dama ne yasa ne duk wanda zai yunkuro iya an fito da kishi ne abu ya mutu da za a sa tun gaskiya wala ba nasarar da ba za a ci ba amma in ka fito da kudi komai zai iya faruwa yaro ne ya kashe talibin jami'ar islamiyya a nan kano talibi mutum ne gama ya gina masallaci sai na ba da karatu karshen guwanmu a can ya kashe shi yaro ya so shi nan ga ilimi ga tsoro allah yana da masallaci na ba da karatu shi na doki dr bashir pakistan yanwa muka je waje 'yan sanda mun ce a fito da yaro don kwamishin 'yan sanda baki da ya ce a nemo a sayar masa hajjinsa aka fito da shi da kwa muka tambaye shi wa ya kashe almajirin ya ce ni ne kai da wa an sa shi da ankwa da wa ya ce ni da wa ne ko tsoro ma baya ji yanzu an sake shi ranar sake shi biki aka yi an yi biki an sake shi biki aka yi katu saboda mai wanda ya sa shi yi ya ba da wani abu ya za zama lafiya yaro yana da ƙur'ani ina da hadisi malami ne kuma an kashe shi da yalinsa shi yalinsa ta yi bari da aka jana samani kuka aka yanka ce shi kahu aka soke shi a shaɓarin da aka gani matansa tana gana kashe shi shi ne ta yi barin amma yanzu an sake yaron biki aka suke ana biki an suke shi a nan ɗin yasa za a yi haka yasa za a yi haka saboda na da mai gida ina da mai gida da zai bayar annan ma'an jafar da muka rasa yadda za mu yi shi ne babba a cikin hukuma shi ma jami'in sarshe ba mu plan yadda za a yi a kai abin sama na kwashe mutane hai zana biyu dubu sittin bashi muka je muka je muka samu kwamishin 'yan sanda shi ya da shugaban 'yan sanda baki daya ka zauna da shi shi ya ba mu alkawarin da ya fito ya kalle mu bai fita ba shi biyo wata hanyar shi ya tura maturikinsa ya ce mai muke so bayan an kashe shi mai muke so bayan an kashe shi mai muke so ne bayan an kashe shi shi ne katu wanda za mu kai kuka isa abinci kalman da ya gaya mara me muke so bayan a kashe shi lannan duka mu koya soke na daban-daban za ka ce da shi kaji na aka kashe ne me ya maku muke so ba kashe rai a banza allah kiriya suke za su dandana ko da su an kashe ne domin don ina akida ke za ki yada akida za ki jin su? haka allah ya gada ma duniya allah ba ya kata zalunci to wannan da 'yan siyasanmu sun sanya amana an ce da shi mai rauni hau mulkin zai yi ba ku kuma kuke taimaka ka gan idon kwanan duk wanda ya zai raba maku dubu goma to an waye gari zaka canja zaben wani ganye mai ke sa nan izaba jama'a yadda muke haka hannun yake sa shugabannin don muna da jajircewa ba za a yi wannan abubuwan ba shi sa nan Kano mutane kirki ba sa zaba duk masu mutunci mafi yawa ba sa tafi zaɓe a Kano wannan kafara saboda dan kano ana zaɓi na kwanci a gida shi sa sha zaɓi yadda aka gani daman a eh, su za su zaɓa yadda ma eh, za ka gani dan boku ya kifta ya zaɓi manyan malamai wai su suke fita masu kudi ko yana gida saboda mai in sun je za a zage shi dan ko yana tsaye zai zage shi shi kuma ya kama mutuncinsa mun ka kama mutunci ka wannan awa da yanzu za shekara hudu ana ci maka mutunci ba ce ka tafi ba zaɓe ya zama dole na ji a cikin ku wani suna yage wai ba gan kuma zai yage ya fi zaɓe ina suna ya burga mutane ba za su zaɓe ba ya ci balan musa da shayi ba za a zaɓe ba ba za ka zaɓe ba gara ka fita ka yi zaɓe ba ka yi zaɓe za ka dandana kodanka ka yi ka dogara da allah amma ce ba ruwanka ka zama ba gidaje ba za ka yi zama ba za ka yi eh, asibiti mata ka za ta yi bane na su tafi asibiti asibiti na iyayenka ne ya'yanka sun gama makaranta duba nan ka so kawai da safe nan ka duba duk makarantu firamare secondary yaran namu yaushe suka shiga secondary yaushe ka zuwa firamare karfe tara suna hanya ka je sabon gari karfe bakwai da rabi za a gani duk yaran su suna class haka za a zama lafiya ci gaba da karatu na'am باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرفتهم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ وحول السند وحدثنا هارون بن عبد الله قال قال حدثنا موقف قال حدثنا سعيد عن قتالة عن أنس عن أبي طلحة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب على قوم أقام بعرفة ثلاثا قال ابن المثنى إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرفتهم ثلاثا قال أبو داود كان يحيى بن سعيد يقع في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد لأنه تغير سنة خمسين وأربعين ولم يخرج هذا الحديث إلا بأخرته قال أبو داود يقال إن وكيعا عمل عنه في تبينه yace babu fi imami timu inda zuhur inda zuhur ala bi in ka je fagen yaki ka ci nasara to ka tsaya fagen yakin kusa da sakar gidansu wajen da ka ci nasara ka tsaya kar ka yi garje ka tafi don ka nuna kana dawa kana nan ka yi kwana uku kana nan kana kana gama aka koma in ka gama ka saya za ka jiji labarai da abubuwan da ya saura ka saya kwana uku kafin ka gode ma Allah sai ka tafi shi ne dai limam ya ci nasara a wajen fage yaki to isaya gaban aboki bi arsatin firin gidajensu firin wajen da aka yi yaki isaya wajen abokanan gaba wajen da ya ci nasara kan fi tsaya kwana uku ike cewa hadasana muhammad musanna yace hadathana mu'adh ibn mu'adh shi canja sanadi yace wa ha wa hadathana harun ibn abdullah kala hadathana rawh kala al-musanna fa'il yace hadathana sa'id na fatanga ne an katada an anas ana bi talha kala kana rasul sallallahu alaihi wasallam idza ghalaba ala qawm inda ya ci nasara kan mutane abokan gabansa a kama bil asad talasa shi sai a wajen fagen yakin wajen da ya ci nasara kwana uku kare ibn musanna cikin malamin da ya rawaito sanadi zai doki daidai mala ikirma nan musala hadisi ke kawo maka iza galaba saboda lafzi ya bambanta iza galaba kauman can ya ce iza galaba ala kaumi shi lafzi nasa iza galaba kauman a habba to ya fito ci kan wajibi kenan ruwaya musanna amma ka dobi can ya zo ga fi insha'i ne idza galaba ala a kama bi arsati salasa wannan lafzin zo balaga manansa daban to da ya zo idza galaba qauman to ce ce a habba ya fi so kage ba wajibi ne. an yi kima bi asatin ya shaikwa kwana uku wannan kage bai zama dole ba kenan to kala bu dawo wannan kuma illa ne illa na hadisi ne shi sa ba littafin da bimbazi haddace shi kama fatiya kama abu dauda lokacin muna kulliyar tadis saboda yana mukata'ata akwai hadisai ansar mawkufat wanda maktutun salukta na shan wahala duk wajen da aka samu shugabanni da dukiya za ma hidima din waɗannan tafan da kuke gan fito da su da kafa na an buga su fato bari shi da soja suka samu kudin ka same su da a mace suke ba kudin za buga duk littafin da kake gin an buga an fito da su kafa na an buga ba karamin aiki aka yi ba ka samu shugaba mai kyau ka samu malamai masu hankali to ba abin da ba za a yi ba ƙur'ani ga su barkatai muna yara ƙur'ani aro ake yi eh wallahi aro ake yi ƙur'ani wanne karanta wanne ba wannan amma yanzu ƙur'ani ga shi nan haka ne wancan fatobar ta gan fatobar tafin nan shi da su mulkin sojiya suka samu kuɗi shi suka samu malamai duk a haya a su wannan dukiyan sojiya ya ma al'umma amfani shi sa kowa yi masa addu'a khalid nafa tun da manza lafi shi ya tabbata sallallahu sai ce addini makar madina ba zai taba duk wanda zai malaki kasar nan kuma sa addu'a ya zama mai sun addini wanda baya sun addini Allah ya waje da shi gari ne wanda shine Lubin addini ka ga da malamin su ka bada gudunmuwansu ba bacci ga kiyamule ga tsoro Allah ga saraka ga azumi kowane talibi daya mm. eh. banda kudin jirgi mutum daya ta akwai 'yan najira nan wanda suke doktura a nan biyu ke za ka jima wannan duk gwamnoni ma nan da 'yan majalisa nan biyu ke suka yi karatu lokacin na sani shekara hudu kaga ya je ya san me yake yi kaga a nan biyu ke da mun san lokacin da ana wanke kayan gwamnoni mu da suka wuce dubu eh, a saba'in da bakwai saba'in da takwas bayan kashe murtala kaɗan a nan biyu ke duk wanda ya shiga biyu ke a nan za masa wanki ina aji daya za masa guga za a ba shi scholarship waɗannan da aka masu wannan su ne yanzu suke sata kudin sun hana ayyamu su yi karatu wannan shi ne duk wanda ya zama gwamna yanzu in ya yi karatu ne in ma ya yi shi daga sitinat zuwa saba'inat daga saba'in zuwa tamanin da tamanin zuwa tamanin da biyar biyu kenan da ibiyu e da duk jami'o'in nan karatu za ka yi babanka ba zai ba da ba za a baka scholarship bayan wanke ma kai abinci ma shan zaba waɗannan su ne manya yanzu wanda suka yi karatun araha yanzu su ne suka kai yaran su waje in kana jin kudi wani na kashe yaransa shekara hudu a birtaniya miliyan talatin amma firamare a nan lannan muna zuwa abin na sha nono mun fara na tun karfe tara muka zo nan har mu je yara suna ta dankare a titi ba wanda yake fice makaranta makaranta ba kowa su a ce wannan wanda aka ce da su biyu ke da a biyu da sauran su ne masu mulki yanzu ba za a yi ba in ba za ka taimaka 'ya'yan wani ba allah ba zai taimaki naka ba ka'ida ce shi sa annabawa na so su duk inda ka kabe da shi ka so annabi don manzana sallallahu alaihi wasallam zai kona an yunwa al'ummansa su ci shi sa zaka so annan muhammad don annan muhammad ne gangan jikinsa zaka so shi saboda bai boye maka komai ba ya fansa da kai a duniya ya baka wani ilimi na ake kira ilimi na zaman lafiya hankuri makar akhlaq to sayawa mutuntaka shekar ka zuwa lahira shi kuma ya nuna maka yadda zaka zama lafiya da bani adam kuma shi ya kyautata maka to mutanen mu da aka yi yanzu kuka ake masa nan biyu ke da abinci shi an zaɓa su ne masu mulki yanzu duba dukkan da yake kasan nan duba jami'a da yake nan jami'a daya to yan arewa nawa ne lokacin da na je jami'a taliban ba su wuce taliban arewa ba su kai mutum bakwai ba lokacin a nan an kika an ce wahabiyawa ne ji kama zarban bai mutu ba bawa allah shi da aka nada ne shugaban talibai shi na ji na samu idara na ce ina so sun ce lokacin mutum da ya gama ss a nan in ya dai can sha sa shi primary ba ya bai da cikadunmu ba daga nan arewa ba wanda ya yada da takardunsa su dokta hassan gurzu an ji kansa da tijawa kenan wanda sun san ciwon kansu suna son al'ummansu suna son kasansu su irin irinsu dokta hassan gurzu kaɗan na yi za kano shi zai je yi tikafi da mu alkali ne ya haife mu idokon mu shiga jami'oyin isan yadda zai doki dukiyarsa ice da talibai duk ta san gurzu murasa mutane a can shi aka tsara muka zo ka san zarban shi zarban ya zai fara daga sokoto har zuwa ilorin ciki skandirin igin skandirin nan shi ya daidai da ka'idodinsu a nan da ya kai report shagin nan arewa ake karatu daga nan farko aka fara karbi mutum 20 da mutum uku hudu ake karban mu ƙashin waɗannan bayan allah su tafi kuma haka suke su manyan suna jin daɗi a gance su sun kwaya maku ajiyu amma yanzu wadda aka ce da sa nan biyu ke da ibiyu e su ne suke da mulki yanzu don majalisar katar da shi ya yi karatu shekarar 40 da 30 da ya wuce to a mai kai yaransa wani wuri namu kuma suna yawa cici yanzu za a shiga tem nan daga ta da abdalla in zai yi hutuba juma'a shi ya yi makara fito kafin zai na alhamdulillah don zai biya ayyansa karatu primary na mun kasa eh, shi an biya dubu shirin dubu talatin in ka da ya guda goma talatin talatin su goma ah, duba za ka yi ne to kowane mu an karka tashe ki yadda ka biya yayan wannan kuma ka biya wai ba karatun kirki ba ne akwai karatun da ake biya dubu dari biyar tam daya a cikin kwakwan da yake biya na sani ya sani na sani a cikin kwanan zai zai na yi kabbara tafiya dubu dari biyar yake biya amma mun ce usman fa na a biya dubu hamsin don mu kawo maku masu turanci da masu qur'ani la shi wajen arna in ka ga yarinya ta sa diko kaɗan haka iya wa nan kwacen za kai za a yi turanci Allah da hikmansa ana da digiri da yanzu digiri na biyu digiri na uku ana zaune ana shan hamma ciki yaro ya gama karatu ba kur'ani babu hadisi ya amfani sa kumfo ne ku sa yara su a gina masa imani to zama yana da boko yana da turanci sai a samu na sokoto wannan karatu ike cewa قال أبو داود كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث وانا سند أما سند يزو متفق حديث بمعنى إكرمة متفق أبو هاري أما رواية أبو داود يزو لشي تنغرداني من يمعلمي هكا سكي shi buharin zai idoko a jishi shi ya je first class haka ne mustala jishi ka gane saboda jahili na cewa hai an gama jishi me yake karantawa shi ka zai ka zaka gane me yasa ke karantawa eh baka sani ba eh an tara hadisi ne ake karantawa me ake karantawa shiga ka gani yace fi hadha alhadith لأنه ليس من bai حديث بزمن يحيى said سعيد yace hadisin nafa bai zama mutane da wanda ya ruwaito shi shi da aka ruwaito shi bayan kai shekara ba bayan ya rikice ce da ci ice shi ya fada saboda haka wannan hanyar an ta'ana shi amma akwai hanyar da ya zo wanda matinin daidai ne mutafaka laihi ne sarakan kudu ba littattafin kwacen zai ce wannan bisa mutafaka laihi ne to amma abu dawo da ya ta'ana wannan sanadin da ya zo da shi kuma ya kawo dalili ba shi ya yi ba bari wadancanin ka wai shi na rasulullah ya ce kaza shi na rasulullah ya kaza a ka aka fara shi ce wani an wani shi ya ce ha kawai ka kawo jisa cici la'annahu tagayyar sanata 40 ya ce shi wanda ya rawaito a jishi ya samu tagayyuri ba laifi ba ne mutum yana na yana tsoro Allah maka shi rayuwarsa baya ji ba ga tangar in ka tashi shi ce eh ba dan wuta ban dan ajanna kuna da wani abu da mutum ya mutu yana fama da rashin lafiya sai ka tuka ga Allah ya kama shi daga nan dan wuta wala la bai kama shi ba la la Allah yana sai ya fi masa wani zai mutu yana birgima har ifisari to anan an ya fi masa to ku kuma kuna kallon mutum ya sa bakin tabaro ya mutu a ce lamin lafiya mutu wala ba lami lafiya ba ne har ne mai na wannan mutu shi zauna haka ce ya tafi shi sannan na aisha ta ce abin da na ga wahalar da manzan da shi a cikin rashin lafiya ba zan taba duk da mutum ya mutu ba shi na alama mutuwarsa ba shi kuka ga mutum yana zaune kamar bacci ke an ce an same shi ai wani kwance ke tsarin hali ya mutu eh akwai bayana can magajen mutum du ina wahala ne na wahala gumi na fita to ku kyale shi ke fiyan akwai malamin su ishara makar ka ga mutum na birgime na wahala a ce wai Allah ya kama shi anan la Allah ya fiye masa ake yi ya ce wa arba'in walam yukhrij hadha hadis ya ce bai fito da hadisin ba ilabi bi akhir shi karshen rayuwarsa yin amana ilimi to abin da ba za a zama lafiya da sauran yan bidiyoyi kenan ahalin ba ya karatu a jishi sai tabbatar kuma waɗannan tara jishi ake yi mu ku zato mu tara ji a yaji ne da shi ya za a zama lafiya hmm. na ji wani maukaci an sa abin da ya ce shehunsa ya ba su dama ko cikin makabarta ne in an je in kai almajiri shehun nyansu ne to mala'ikan ya maka tambaya ka kwara masa mari ya yi rishin kunya eh, kuma ya ce ba alfahari ba ne nike fada ya ce ba alfahari ba ne eh, kaga karku yi dariya kafirci da jahirci Ba ya bukata ilimi na ne an ce shiya sun shiga kawai suke ba komai ba kawai ya ce ya koshi ya doki tsanan dami ya doke wannan kafin a gana da shi ya kashe mutum dare saboda ka duk kafirci da bid'a ana gina kan jahili ne kafirci da jahili bai bukatar ilimi karanta ka gane kwaɗe da yin kaya da shi to shi ka doki barandami ka ta kashe mutane saboda ka kaku yadda cewa mutum bai sani ba iya riga yadda da abu a kan ka zai yake ka kuna gane karatun saboda haka ku shiga kayukan na ku ceci al'ummanku da waɗannan miyagu akidun akidan farko shine awa da turjujiya komai Allah ne suna da goyon baya yanzu ka san waje ka san waje suna da goyon baya sufaye na gari sun fada sun ce wanda suke zagi annabi suna da daura ginda nan yanzu shi sa ana ce wani Allah ne wani Allah ne wani kuma wani ya fito ya ce mala'ika maza da ita to inda yana da hankali yar manzala ta bar duniya da aka mata wanka manzala ya ce da matan in kun gama ku nemo izina gona shaidu kili gan yake manna jikinsa a sa mata don ikiti da an zaba kamar ce ku sa mata likafa ne ba jikinta ka zo katu ɗan banza ba ka san ciwon kanka ba ka ce zaka dake mala'ika to farko dai ka wulakanta Allah don Allah ya wasafa mala'iku wanda bai taba yi zikiya ba in ba bawa ba yace la ya sunan laha ma ka ce a dake shi yayi kuskure Allah ya turo shi to ya zai da waɗanda mutane wani addini suke yi ba ka ta zar kuma manzo Allah abin da yake fada in ya gama sayewa ya birnin ya ce ku kuma dan wanku addu'a yanzu na za tambaye shi kai kuma kace ce ba za tambaya ba ku kungiya ne ba za tambaye ku ba ba za tambaye ka ba ilmi addini hindu ne addini na addini addini maguzanci ne aka zo a shigo da shi cika addina na muhammadu malai na jiran kowa zuwa na jini mutafaka ne buhari ya ruwaito su a cikin kitabu jihad babu man galba ku ado amma nan muslim kuma ya ruwaito a cikin babu fitab aljanna babu urdu mukaddabat mayt min aljanna au nar wurin da ake nuna mamaci ga a ajannanka ga wutanka karkwai aro biyu a nan muna karbi gidan haya karka je lahira kuma ka gidan haya duk mumin gidan haya shine jahannam ku kama harshen ku da ci mutunci mutane ku daina ku yi yafiya ku yaki duk abin da ya zama kafirci da ilhadi kuma ku ringa addu'a da dare Allah ya hada kanku ku so juna ku yafi ma juna ba malaika jibril a cikin mu ba ba baya saba ma Allah amma ka kullace mutum wanda kullace wanda a tashi ana gaba to wuta za ku sallallahu alaihi wa sallam